kuka. An yi kwace-kwace yadda aka yi na sami HIV. Wato bayan na zo na gaya ma anti na mun yi kwace-kwace mu mun gaji dare na zo da kwanta ina tabbatar da ma a ce. Na farki nake wannan abun kai ya kasance gaskiya. Da ƙyar ne bacci haka na tashi. Munan takardar tana ƙarƙashin fidona na site sake Na duba na ga tabbas lallai ina da HIV. ya ce to me abin ne? na ɗauki waya na kira wanda nake tunani wanda nake zargin cewa ba inda zan yi wanda nake da ma tabbacin cewa ba yanda za a yi in samu HIV in ba ta wurin shi ba na kira shi na kira shi kira waya sau ɗaya ta ɗauki waya na Fatima ya kike shi ta kika kira ni na ce mashi eh da jin murya na ce mini lafiya kuwa na ce mishi daga asibiti nake na ji an mini gwajin jini kuma an ce ina da HIV sai ce to da suka ce kina da HIV suka ce a ina kika samu ce ni ba su ce man ga inda na samu ba kawai ni na san inda na samu ban ce to ban gane ina kika samu ba ina kika samu na ce ba inda na samu a wurin ka na samu ni ce a ni ba a wurin na kika samu HIV ba saboda kafin wannan kiran na ba ni bai sa ɗaya ba na je asibiti na yi gwaji kuma ni lafiya ta kalau ban ɗauke da wani cutar HIV. Ce mishi gaskiya ni ban yarda ba saboda ni gaskiya ba yadda za a yi in samu HIV ba wata hanyar da zan yi in samu HIV in ba daga wurin ka. Ce Allah bare shi bai son zance ba. Muka dai takaddama muka ta back fa forth ne inda shi ce wallahi shi bai son zance ba gaskiya. Shi bar aure na. ba a shi na sami HIV ba in ke to shi kenan na kashe waya na na zauna na yi kukan duniya na yi kuka na yi kuka na yi kuka na zo na gaya ma anti na ci ta ga yadda muka yi da shi ta ce to ita yanzu bata ma san mafita ba bata ma san abin da za ta yi ba bata ma san abin da za a yi ba amma in yi haƙuri in yi shiru kada in gaya ma kowa wannan abin ba abin a gaya ma mutane ne ko a ce za a da mataki ko wani abu ba kaɗan da ji na tashin yin son wuta sistana sista na ƴar uwata ƙawata babba aminiyata a lokacin idon ma san ta samu aiki da ma'aikatar da ake ba da maganin HIV ba tana aiki da ALT clinic a lokacin tana aiki a wani ban ma sani ba na zo na sami ta ina kuka na biya mata ta ce abin da ke faruwa ke na ce mata yi. Eh, ta zauna ta bani shawarar kamar uwa kasance tana da ilimi game da HIV ta bani shawara ta bani shawara ta zauna maka ya kuka ta bani shawara kamar uwa yar uwa aminiya ta ɗauke ni ta ce ni in bari gobe da safe mu zo mu je asibiti safe ko na zo ta je asibiti da ita ina zuwa asibitin ta haɗa da likitoci wanda ya kamata a ce su ƙara bani shawarwari waɗanda suna gaba da ita aka bani shawarwari sosai a ɗora ni akan magani aka gaya mini cewa zan iya rayuwata cikin aminci ba tare da wani damuwa ba inda ina shan magani na amfani da shan magani na kuma in yi haƙuri rayuwa na ba wai ya zo ƙarshe bane aka ni tabbacin duk abin da nake tunanin cewa rayuwa na ya zo ƙarshe zan dage a ce zan da cikin wulaƙanci duk ba haka nan bane a kuma tabbatar mai da haka din kuma ne ga da haka din yanzu na an sha magani na ci gaba da shan magani na kawai na fita harkan duk wani abu sai dai duk wani damuwa game da HIV gaskiya ya zo ya yi sauƙi a tattar da ni sai dai damuwa ɗaya mutumin da ya sami na HIV ya yi denying ya ce shi ba shi ya saka min ba ina da wannan baƙin ciki ina da wannan bijin a cikin zuciyata wanda kun ga in suna sai na ci baƙin ciki kuma ba wani abin da zai yi na rasa abin da zan yi saboda abu ne wanda dole ne abin da za a koye ne abu ne wanda ana tafiye boye da shi ba amma san kowa ya ji Kame da al'umma musu cikin sani kina ji kina gani za a yi rafin yin yarinyar ki amma gudun kunya a ce an yi rafin ɗin yarinya ki da kije kika yi ƙara wa polis ba ko kuma kije kika yi ƙara saboda ko kan ba ta tafita. wai ai ba na suna ne a ce an yi ma ƙarfi an yi rafin ɗin ƙarƙi saboda irin ta girma wurin aure zafi mara sami auren ta kamar shi ma haka ɗin ne. Sunan cewa rayuwa na shigar sana'o'i na rayuwa na komai na tafiyar amma dai ina da wannan baƙin cikin zuciya na tun na tuna shi na mun ciwo. Ta wata rana sai wannan mutum ya sake kira na. shi kunna din nan wanda ya tuna in ce shi fashe suka mai ya ce muka fara magana kiran mai kai mu ko shi ya kira ni ne kawai ya yi tunani cewa yana so na kuma duk da nake ciki ko da ni mahaukaciya ce ko da ni mahaukaciya ce tsintan a bola shi yana so na zai aure ni zai rufa min asiri sai taimake ni na ci ne ba zai rufa min asiri zai taimake ni ya ce mishi magana ce taimakon wani laifin asiri ka taimake ni ba ta taso ba kai ba ka da HIV ni ina da HIV ya za a yi mai aure da za a yi ka ce kana so na kumbancin farko ka ce kai lafiyan ka ba baka da HIV ya ce sai dai in kana da HIV ne ya ce a'a shi bai da HIV kawai dai so yake taimake ni ya ce shi ne ba na buƙatar taimakon ka ka je ka kai taimakon ka wani wuri. Me kashe wa na na yadda lokin shi. saboda duk duniya ina jin baƙin ciki maganan da ya gaya min wai zan taimake shi in rufa miki asiri in aure ki kwana biyu kuma bayan haka ya sake insistin da Allah yana son ya gani Ɗan ita sister ta ce in bari mu haɗu in ganshi in ji me zai ce mu. Muna haɗuwa kawai sai ya fara zance. Yana hawaye ya duba na bani haƙuri. da Allah in yi haƙuri shi na da wannan HIV amma gaskiya lokacin da na gaya mishi shi bai san yana da shi ba sai bayan wannan wayan da muka yi shi ne je awo ya tabbatar da ina da HIV in shi to amma da zaka ce min kai ai bai fi sati ɗaya ba ka je ka yi gwaji ka yi lafiyan ka kallabe ci kawai shi ya rufe ne a wannan lokacin shi ya sa biya ma haka amma gaskiya a yanzu ya yi gwajin jini ya tabbatar da yana da ciwon HIV in haƙuri da Allah in ya fi mishi. Yace to abin da nake so yanzu tun farko da ma ka kana da shi ka ɓoye mun ko kuma ya ne ji shi gaskiya farko da sai na da shi ba lokacin da na gaya mishi ne ina da shi ne shi ne daga baya shi ma je goji kuma ya tabbatar da yana da shi kuma ya tabbatar cewa gaskiya ba yadda za a yi in sami HIV ɗin ba shi ne ya saka min. Ya ce to na ji ba komai. Na yafe maka tun da ka ci kai ma baka sani ba. Allah ya sauwaka amma ni ba zan aure ka ba. Saboda kamun ƙarya fa gaya mun cewa kamun ƙarya wai kana son ka aure ni kana son ka taimake ni kana son ka taimaka ma rayuwa na ya ce wato kina idan na yarda na aure ka a haka za a tafi mu zauna a matsayin cewa ni nake da HIV kai baka da HIV kana ganin kamar za ka taimaka mini ki dai ba hakuri sista na ma ta bani hakuri akan cewa kawai in yi hakuri tun da yadda abin yake shi ma ina da HIV ni ma ina da HIV kawai in yi hakuri mako mu wannan mu yi aure na ce to shikenan bari in bashi mafi lokaci in gani na accepting ɗin shi ana na, ana na, ana na, ana na. ana nan halin da yake yi da wanda ya samu karabu da shi bai daina shi ba kuma sai ke ganin ma kamar ai taimaka min ma kuma su ci ke yi wannan magana da na taimaka min zai taimaka min zai rufa min asiri zai taimake ni sai yake tabbatar min da eh haka din ne taimaka min yake sai ne ya rufa min asiri kamar ai shi namiji ne duk abin da yake yin shi a ne kamar kwalliya ne kamar ni nake da abin kunya ni ce idan na zauna da HIV ba wanda zai aure ni bla bla bla shi kai gaskiya ba zan yi ba kawai ka kama gabanka ba za mu ci gaba da wannan tafiyar ba akai akan ne ba zan yi ba wallahi ina da sauran rayuwa a gaba har yanzu kuma zan iya rayuwa na kuma zan iya auren mai HIV kuma HIV so da haka ba zan iya zama ba farin ciki ba na riga ni bai kadarin da Allah ya dora min na yafe mishi kowa ya kama gaban shi Allah ya ba mu alheri Allah haka kowa da gaban shi yadda muka yi kenan kowa kama gaban shi Yanzu zo na yi bulletin ishin wanda bai ba mu magana amma yanzu muna gaisawa yana nan cikin ƙoshin lafiya lafiya shi ƙalau ya yi aure kuma har ya haihu muna nan kai lokaci zuwa lokaci yakan kira da mu gaisa domin ba wata alaƙa tsakanina da shi na barku lafiya Abdullah ya ce yana wuta ba wannan hadisin babu wani hadisi babu wani hadisi wanda annabi ya fito karara ya bayyana sunan mahaifin da ya haife shi abdullahi ya ce yana wuta ba wannan hadisin babu wani hadisi karara wanda manzon Allah ya fito ya bayyana sunan mahaifiyarsa na Aminatu da ta haife shi yace tana wuta ba wannan hadisin duk abin da wani zai kafa maka hujja da shi abu ne yana da ihtimali yana iya daukan ma'ana kaza yana iya daukan ma'anawa kaza to don Allah wanne ne ya fi zama aslamu in zo kawai kai tsaye in ce muku kawai baban annabi da mama annabi suna wuta in koma gefe za ka ga wasu yadda suke tattauna matsalar na rantsi da Allah babu ladabi babu girmama ku duba ku gani dan fim ne fa baban shi ya rasu amma lokacin da ya rasu ya fahimci cewa ba a musulunci ya rasu ba da wasu suka zo suka goranta mai sai da nuna wa juniya ya ji safi dan me aka goranta mai cewa baban shi ya mutu a wanda ba musulmi ba yanzu annabi ibrahim daga cikin abin da zai faɗa gobe alƙiyama zai ce wa ghafil li abi innahu kana sai ya ce wala tukhzini yawma yub'asu Allah kakka kunyata na ranar da zaka tayar da kuwa da kuwa. idan da kenan zai tabbata haka ne ai sai da Allah ya ce masa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim kenan da zai tabbata cewa kuma Allah ya faɗa mana yawma la yakhuzillahu an-nabiyya wallazina amanu rana ce da Allah ba zai kunyata manzon Allah ba da wanda suka yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muqaddara yanzu dan Allah da a ce annabi yana duniya yana da rai duk wanda ya zo gaban annabi matsalar da annabi ya ji kabarin mahaifiyarsa ta sa shi kuka da a ce annabi yana da rai mu zo muna maimaita masa wannan matsalar matsala ce da za ta daɗaɗa wa annabi rai ko cikin matsala za ta saka shi da yau ku duba ku gani matsalar da annabi ya je kabari i mata kuka ita ce matsalar da wasu suka ɗauko suke faɗatta ko ladabi babu saboda haka ɗalibai ina masu shawara kar su shigaltu da wannan matsala kar su shigaltu da ita kuma mun faɗa mu matsayarmu da ra'ayinmu da fahimtar mu shine abin da mafi yawancin magabata suke na rantsi da Allah duk cikin sahabban da annabi ya zauna da su suka bar duniya suka koma ga Allah wannan su ne salaf ɗin farko da ake fara gane addini na su babu inda wani sahabi ya fito ƙararren lafazi da lafazi ya ce baban annabi da mama annabi suna wuta in akwai wannan sahabin a matsayin su ne magabata na farko da Allah ya faɗa mana sunan sahabin babu so da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa akan iyayen manzon Allah suna cikin ahlul fatara shi yasa hadisin da suke kafa hujja da shi cewa manzon Allah ya je kabarin mahaifiyarsa ya nemi ya kai mata ziyara Allah ya ba shi dama ya ji amma lokacin da ya ji ya nemi ya yi mata addu'a Allah ya hana annabi ya mata addu'a sai manzon Allah ya kuka daga nan sai suka gina cewa to tunda an nemi ya yi addu'a Allah bai ba da dama ba to matsayinta kaza tana wuta bai nuna haka dan shi annabin bai faɗa ba kai ka fahimci haka Malami, akwai wanda suka ce dalilin da yasa akwai wata matsala ne wacce take da alaka da gaibi wanda annabi yake so ya sani Allah ya rufe mai hana shi sani shine dalilin kuma da yasa aka ce kada yayi shine akwai mutanen da sun mutu kafin Allah ya aiko shi idan annabi ya je kabarin mahaifiyarsa ya fara yin addu'a to an buɗe ƙofa duk wanda ya mace yana cikin ahalin fatara za a koma ana neman musuwa to sai Allah ya hana manzan Allah ba wai dan mamar annabi Allah ya riga bayyana hukuncin ta ƙarar cewa ya rubuta bace wannan matsalar matsala ce da musamman ɗalibai masu tasowa idan ba kuma ma yanzu ba karatu ba ne ya gito ta kanta muka ɗa muke to in ba lalura ba ta gita na sai kayi bayani to ka kauce mata sannan in ya zama dole sai ka tattauna ta ka tattauna ta da ladabi da mutuntawa Allah ka ji kan Dr. Ahmad Bamba kun san ya karantar da duk waɗannan littattafan ko Wani littafi ne ya rasu na ƙarshe yana karantarwa ya karanta muwadda sunanud dari wallahi in ya zo kan hadisin inna abi wa abaka kawai karanta shi ke ko fassara bai sai tsallake kawai saboda abin yana da alaƙa da mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam mun faɗa mun ce Allah ya faɗa ya ce wa kulli ibadi ya qulu allati hiya ahsan a faɗa wa bayina tsakanin su inda su magana su faɗi magana da take ita ce mafi kyau kana ganin imu imu ne ya cancanta in mai mu magana mu faɗi magana da take mafi kyau amma in abu ya shafi annabi bai cancanta mu nemo magana mafi kyau ba wala wani sai kaga yana bayani kamar ma daɗi yake ji shi ba ruwansa shi ga hadisi ya tabbata kawai sai ya tura su wuta sai ya dawo gefe sai ya tsaya da haka ina ba ɗalibai shawara hadisi ya inganta daban Waje tilala mai hadisi yake nunawa kuma daban don mun yadda da hadisi yadda annabi ya faɗe shi yana nan amma inda mahallin shahid yake wani uban ake magana wanda aka tsayar masa da hujja ya ƙi karɓa ko wanda Allah ya tabbatar da cewa ayoyi da yawa makon namu azzibina hatta to wani annabi aka aiko mai da ya cancanci azaba ko ko kuwa faqalu rabbana laula walau anna ahlaknahum bi adabin min qablihi laqalu laula arsalta ilaina rasulan fanatti ayatika min qabli an nazilla kaga duka ayoyi suna nan litun dira qauman ma atahum min nadirin min qablika gashi nan dan kai gargadi ga mutanen da ba wani mai wa'azi da ya zo musu saboda haka mu wanda yake biye da mu ya san mu ya san matsayin mu yawa ya kuma san matsayin makarantar mu wannan hadisin ba mu dauke shi akan zahiri ba cewa ya dabbaku akan baban annabi in ma ya dabbaku akan baban annabi to dabbaka shi akan babansa wanda ƙur'ani ya tabbatar ya ce yana wuta shine Abu Lahab ga aya nan qur'ani Allah ya tsine mai ce tabbar yada abi lahabin to mun tsaya nan wanda kuma ya karyata wannan ya ce Allah ya zagi baban annabi saboda yana da alaka da shi to yanzu kuma kai da Allah ne ku je can ku karata kuma za ku haɗu da shi amma tun da Allah ya tabbatar da wannan dan wuta ne to mun tabbatar ko ba shikenan ba shikenan kawai